ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara insha Allahu yau za mu fara wannan littafi na imamu tahawi wanda aka sa masa suna al-aqidatu tahawiyya littafi ne wanda yake muktasar don an ce muktasar shine ma qalla lafzuhu wa kasra ma'anahu wanda lafazinsa kaɗan ne amma inda za a warware ma'anan da littafin ya ƙunsa, yana da yawa ke sa masu sharhi sun yi bayanai da yawa akan wannan littafin wanda sharhin da ya fi kowane ya ce na ibn abil'iz ya yi sharhin wannan littafin mujallabi biyu wanda ga shi nan a jihunka za ka sa shi baka san ma cewa ka sa wani abu a jihunka ba amma saboda ma'anonin da lafuzan suke kunshe da shi masu yawa sai ya zamana littafin in za a yi sharhinsa za a yi dogayen bayanai kuma za a ɗau lokaci da yawa wannan littafi na imamu tahawi littafi ne da ya shahara a duniya daga cikin muktasarat na littattafin akida wanda akwai littattafan da suka fi shi bayani amma ba su shahara kamar yadda ya shahara ba saboda wannan littafin muktasar ne su kuma wa'incan mutsawwala idan an yi bayani komi da komai filla filla da dalilai littafi har yayi yawa sai a ce masa mutsawwal amma aka yi bayani a takaice amma inda za a warware ma'anan abun zai yi faɗi da yawa sai a ce masa muktasar babu shakka akwai manya-manyan littattafan aƙida kamar kitabu shari'a na abubakar al'ajuri wanda an yi taƙiƙinsa mujalladi shida wanda littafi ne na magabaci wanda ya ƙunso aƙida ingantacciya aƙidan magabata haka nan sharhu tiƙadi ko sharhu tiƙadi usuli ahli sunna na allalaka'i shi ma mujalladi guda biyu manya-manya wanda shi ma ya ƙunshi aƙidan magabata a ahlus sunna wal jama'a amma wannan littafin ya fi su shahara saboda kasancewansa karami ne muktasar ne yana yawo a cikin jama'a da kuma sharhin da aka yi ta masa saboda mahimmancin wannan littafin an yi masa sharhi guda ɗaya har guda goma sha hudu malamai goma sha hudu suka yi wannan littafin sharhi amma sharhin da ya fi shahara shine sharhu ibn abil'in alhanif wanda har in ka je kasuwa ka ce a baka sharhin hawiya to wannan littafin kawai za a ɗauko maka kamar bai da wani sharhi ke shi saboda shaharansa da kuma kusinsa saboda galibi maganganun da ya ɗauko ya sa a wannan sharhin ya ɗauko su ne cikin littattafin shekul islam ibn taimiya da kuma shekul islam ibn shi ne wannan littafin sunansa abu ja'far أحمد بن محمد بن سلامة المصري الطهاوي الكنية أبو جعفر sunansa kuma Ahmad bin Muhammad an ce masa al-Misri saboda yana zaune a ƙasar Misira. nan ne garin nan ne ƙasar at wannan sunan garin da ya zauna ne At-Tahawi nisbatun ne ila Taha qaryatun fi Misra suna wani gari ne ana ce masa baha to shi ɗan wannan garin ne wannan garin kuma a cikin ƙasar misira yake sannan imamu tahawi an haife shi a shekara ta ɗari biyu da talatin da tara ya rasu a shekara ta ɗari uku da ashirin da ɗaya saboda haka an haife shi a cikin ƙarni na uku wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafi alkhairin mutane sune wanda suka rayu a zamani na sai masu jin su sai masu jin su saboda haka shi Allah ya taimake shi ya rayu a cikin wannan alqurunul mufaddala karni da ya fi kowanne karni shine karnin farko da na biyu da na uku ma'ana daga shekara ɗari uku ya yi baya har zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shi yasa duk abubuwan da ya rubuta a cikin ainihin littattafansa ko a wannan littafin nasa za mu gani abubuwa ne wanda suna da dalilai daga alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana aqida ce ingantacciya ya rubuta mana saboda yanzu shekara dubu ɗaya da ɗaruruwa da rasuwansa ko da ɗari ɗaya da wani abu wannan kaman ibnu abi zaid al-qirawani ne shi saboda ya fi shekara dubu yanzu da rasuwa sai yasa muqaddima risalarsa duk aqidan da ya kawo aqida ta ingantacciya ka ahlu sunna wal jama'a babu gurbataccen aqida a ciki saboda aqida ta lalace daga baya baya wasu suka zo suka dinga lalata abu suna shigar da hankali kenan imamu tahawi ya rayu shekara 82 an haife shi shekara 239 ya rasu shekara 321 shekara 82 babu shakka idan mutum ya taso a gida na ilimi kuma ilimi shine sana'arsa ya samu tsawon kwana a ce shekara 80 har da biyu to babu shakka zai bar abubuwa da yawa na ilimi mota watakila ya zama malami tun yana shekara arba'in a duniya kaga ya shekara arba'in yana karantar da jama'a yana talifin littattafai na imamu bahawi ya tashi a cikin gida ne na ilimi da daraja babansa ya zama suka ce kana min ahli ilmi wal basari bi shi'ri wa riwayati ya zama yana daga cikin manya-manyan malamai sannan kuma ya san waƙoƙin larabawa kuma yana ruwaito su daga wajen larabawa ɗin sannan suka ce wa ummuhu mahadudatu min ashabi shafi'i alladhina kanu yahduruna majlisahu mahaifiyarsa ana sa ta daga cikin sahabban imamu shafi'i ma'ana ɗaliban imamu shafi'i waɗanda suke zuwa majalisinsa su zauna su ɗauki ilimi so da aka shi gaba da baya dan malamai ne ke babansa malami mahaifiyarsa ma malama domin daga cikin mata ana samun malamai wanda suke bin maza kuma suna ɗaukan ilimi a wajensu har su ma su zama malamai masu karantarwa har su dinga karantar da ainihin maza an samu wannan tun daga aisha radiyallahu anha to ga wannan shi ma mahaifiyarsa malama ce haka nan mahaifiyar imamu shafi'i ita ma malama ce wata ran an kai ƙara za a yi shari'a to dama ka'idan shari'a za a samu mata biyu sun suke tsawa a matsayin namiji ɗaya idan ƙabiya ke maliya ma'ana rikici na kuɗi shikenan da aka kawo ta ita da wata mata za su shaida sai alƙalin ya kira ta gefe wai ta zo ta yi bayani sannan daga baya ita ɗaya matan ta zo ta yi sai da tumar imamu shafi ita ce ina baka da wannan daman domin ubangiji ta ce an tabilla ihdahuma fatuzakkira ihdahuma al-ukhra ai an sa a yi mata biyu yi shaida a matsayin namiji ɗaya saboda in ɗaya ta manta ɗaya ta tuna mata so da aka tare za ka tambaye mu in ni na manta ta tuna min in ita ta manta in tuna mata wannan in ba malama ba ba mai gano wannan saboda haka kuma dole alƙalin ya yi ta to saboda gaba da baya uwa da uba malamai babu shakka zama malami in dai ya mai da hankali sannan وخاله هو الإمام المزني أفقو أصحاب Shafi'i الشافعي وناشر علمه Kawunsa شين خالو wato kanin mahaifiyarsa kenan kowan mahaifiyarsa shine al-imamul muzani babban malami ne daga cikin malamin shafi'iyya kai shine ma afqahu ashabi shafi ke fi kowa sanin fiqh daga cikin ɗaliban imamu shafi'i ko malamin mazhabarsa kuma shine wanda ya yaɗa. ilimin imamu shafi kawunsa ne ya rayu a tare da shi sannan imamu tahawi ya rayu da ashabul kutubi sita irin su bukhari da muslim da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah da abu dawud saboda haka yayi ilimi na hadisi yayi ilimi na fiqh ya wallafa littattafai da yawa bayan wannan littafin nasa daga ciki akwai sharhu ma'anil asa ma'ana yana sharhin ma'anan hadisai ya dauko hadisi yayi bayanin sa littafi na gaba akwai mushkilul aka ma'ana hadisan da a zahirin su kaman karo suka yi sai ɗauko masu sai ya haɗa maka su rikicin da yake cikin hadisi wannan in ba malami ba ba mai iya yin wannan wannan shine ilimi mai zurfi kenan zahirin aya da aya kaman sun yi karo amma ya ga mutum shi bai shiga wannan iskalin ba ya warware maka ko zahirin hadisi da hadisi sannan yayi muktasaru tahawi fi fiqh hanafi yayi wani littafi da aka sa masa muktasar tahawi muktasar na imamu tahawi a fiqihun hanafiya mana yayi shi ne a mazhaban fiqihu ne a mazhaban ainihin abu hanifa sannan yayi sunanu shafi'i sunnonin imamu shafi'i shi kuma fiqihu ne na mazhaban shafi'iyya me yasa ya zama haka saboda da can shi ba shafi'i ne saboda yayi karatu a wajen kawunsa almuzani babban malami daga cikin malamin shafi'iya da aka sai masabarsa ta zama shafi'iya amma yau da gobe ana nan sai ya ce ya tsaura ya koma masaban hanafiya ya koma masaban hanafiya aka ce me yasa ka koma masaban hanafiya yake eh, ina ganin kawuna shine almuzani yana karanta littattafai daban-daban na shafi'iya da na hanafiya shine kowane littafi na leƙa na karanta sai na ga ya kamata in koma masaban hanafiya to shi yasa a nan yana da littattafai nan bangaren nan bangaren ma yana da littattafai sannan yana da ashurutu sagir da ashurutu kabir malamai sun yabi al-imamu bahawi saboda darajansa ibnu asakir a cikin tarihu dimashqa wani babban littafi ne mujalladi 30 yace kana ثقة سبتا فقيها عاقلا لن يخلف مثله imamu tahawi ya kasance fiƙatan sabtan amincacce ne tabbatacce idan malamin hadisi sun yi wa mutum taskiya da wannan lafazin fiƙatan sabtan to sun kai ƙololuwa wajen ne wajen yabonsa wajen kasancewan ya cancanta a karɓi hadisinsa idan ya ruwaito domin wannan lafazi ta fiƙatan kawai ta isa fiƙatu ma'anan fiƙa mutum wanda yake adali kuma mai cikakken hadda idan ya ji abu zai riƙe a ƙwaƙwalwansa ba zai manta ba zai karantar da shi yadda ya ji shi ko sau ɗaya ya ji an karanta wannan ne fiqa to na aka gaya mutum haka shi na an kai ƙololuwa wajen mai yabonsa ya fi a ce saduk idan an ce saduk adali ne amma yana da ɗan matsala kaɗan a wajen haddasa kuma ba zai hana a karɓi hadisinsa ba to amma an ce to an gama to sai su sake karawa da sabtan tabbatacce babu wani shakka kenan so da haka kai kololuwa a wajen me a wajen taskiya a wajen malamin hadisi in ya ruwaito hadisi za a karba sannan faqihan malamin fikihu ne malamin fikihu ne ma'ana ya san fikihu shikenan ga hadisi ga fikihu wa kana muhaddisan faqihan malamin hadisi ne malamin fikihu ne saboda haka ba abun da ya rage sannan yace aqilan kuma mutum ne wanda yake mai hankali abin da ake nufi da mai hankali mai zurfin hankali ko ne malami mai hankali ne to amma wani ya fi wani hankali wani ya fi wani zurfin tunani in ka ji yanke mutum mai hankali ba wai hankali na al'ada irin wannan wanda kowa yana da shi ba har wanda ba malami ba ma yana da wannan amma hankali na zurfin tunani na hangen nesa na gano ya kamata wannan ne ake nufi da akilan ma'ana mutum ne mai kaifin hankali mai kwakwalwa mai basira wannan kuma ana fahimtar haka idan aka tattauna da mutum a lokacin da ka tattauna da mutum akan wata matsala ko akan wani abu ko da ba aya ba hadisi zaka iya gano wannan mutumin lalle mai kwakwalwa ne kwakwalwarsa tana da mai zurfin tunani ne to shine ake cewa aqilan mai hankali mai fahimta yana da kyakkyawan fahimta to wasu malamin Allah ya azurta su da irin wannan ga ilimi kuma ga basira da zurfin tunani yanzu in zaka tattauna da shi akan matsala yanzu zaka ga gamsar da kai idan aka shiga wata damuwa da rikici yanzu sai ka ga ya kawo mafita saboda mai liga zarafi akali saboda yawan hankalinsa ma'ana basiransa da zurfin tunaninsa na tattauna lokacin da malam Jafar ya rasu Allah ya ji kansa na tattauna da ɗalibansa na kusa da shi suna bani labarinsa sosai fiye da ni yadda na sani babban abin da ya burge ni shine da aka zo wajen maganan aqlu din aqila idan yana magana duk ko komiti aka yi ko menene a lokacin da ya kawo wani ra'ayinsa zaka ga daban ne idan an shiga damuwa idan ya kawo abun nan fahimta ko magana wanda za a fita daga iskalin sai ka ga ya zama magani saboda haka idan kana tattauna da shi zaka yi mamaki kuma ko sau ko sau biyu ka zauna da shi zaka gane haka mutum ne ko mai kurjini a wajen magana idan yi magana za ga tana fitowa da karfinta da kurjininta inda da ya faɗe ta sai da kamar dama an dasa ta ne a wannan wajen to wasu malami haka Allah yake musu irin wannan basira din sannan aka ce lan yukhallif mislahu bai bar irinsa ba mana a zamanin sa babu irinsa kuma bai tafi ya bar irinsa ba in ma yin irinsa sai dai daga baya wata kila ko kuma kafin sa Ina wa kana farida zamani ibnu nadim yace wa kana auhada zamanihi ya kasance makaɗaicin zamaninsa ne ma'ana babu irinsa a zamaninsa kamar yana ƙara fassaran wato maganar ibnu asaki wa kana auhada zamani ilman wa zuhdan a wajen ilimi da wajen gudun duniya dan abin da ake so malami ya taro kenan ga ilimi ga gudun duniya idan aka ce gudun duniya kaga tsoron Allah ya shiga tsantsini ya shiga domin tsoron attaqawa da alwara'u kanne ne na zuhudu sai ka wuce ma wannan marhalan zai zama mutum yana da takawa bai da alwara'u bai da tsantseni ko yana da takawa da tsantseni bai da zuhudu amma haka ce yana da zuhudu kan to yana da duka wa'ancan abubuwa guda biyu saboda haka babu irinsa a wajen ilimi da wajen da wajen zuhudu ma'ana gudun duniya saboda haka malamin ya zama mai ilimi mai gudun duniya to babu shakka zai amfani al'umma zai amfani al'umma sannan ibnu jauzi yace kana saftan fahiman فقيها عاقلا ولذا قال سبته وزاد اتفقوا على فضله وسبته وزهده وورعه ابن الجوزي yace ya kasance sabtan shine irin wancan yabon da aka yi masa dalu sikatar sabtan sannan fahiman mai yawan fahimta ne ma'ana yana da fahimta na karatu wani za ka ga tarin karatu ne amma babu zurfi na fahimta an karanta ayoyi an san fassarar su hadisai da yawa an tara an san fassara an karanta littattafai da yawa an san fassaran su kuma za a iya karantar da su a ja a fassara amma fahimtan kuma ma'anar da gano wani abu da nassin ya kunsa wane shine yake wahala don an ce mutum fahiman shine mai gano irin wannan koyayyun abubuwa hukunce hukunce wanda suke cikin alkur'ani da hadisi da kuma maganganun malamai to shi wannan Allah ya taimake shi yana daga cikin masu irin wannan fahimta ne irin wannan fahimta ita ce ake ce mata sihhatul faham wato fahimta ingantacciya wa alqur'ani da hadisi da sauran nasoshi na shari'a sihhatul faham wanda ibn qayyim yake cewa abubuwa guda biyu da husnul qasdi da sihhatul faham to babu ni'iman da ubangiji ta'ala zai yi wa dan adam bayan musulunci kamar irin wayannan ni'imomi da ake cewa husnul qasdi shine kyakkyawan manufa a lokacin da mutum yake karatu ko yake karantarwa ya zama yana da kyakkyawan manufa a wajen karatunsa ko karantarwansa don Allah yake yi domin addinin Allah ya ɗaukaka domin ya gusarwa kansa jahilci da jama'a domin a fahimci gaskiya a yi aiki da ita la kaira ba wani abu daban ba wannan shine husnul qasd sannan akwai sihhatul faham kyakkyawan fahimta ya wa addini kyakkyawan fahimta ya wa Alqur'ani kyakkyawan fahimta hadisan manzon Allah maganganun malamai ba wai gurguwan fahimta ba to wa'annan ni'imomi guda biyu manya-manyan ni'imomi ne wanda kaɗan ne daga cikin malamai suke samun su sai sa ibn qayyim yake cewa sihhatul fahmi wa husnul qasdi min a'zami ni'amillahi allati an'ama biha ala 'abdi bal ma utiya 'abdun ata'an afdala wala ajalla ba'da al-islam minhuma yace kyakkyawan fahimta ingantacciyar fahimta da kyakkyawan manufa suna daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah yake yi wa bawa yake wa bawansa yace ma ba haka ba babu wata ni'ima a duniya da Allah yi wa mutum mafi falala mafi ɗaukaka bayan musulunci kamar a ce mutum yana da waɗannan abubuwa guda biyu sihatul fahami wa husnul qasd ingantacciyar fahimta wa addini da karatu da kuma kyakkyawar manufa wajen karatun da karantarwa in ka samu wannan shi kenan ka samu babban ni'ima baya banda musulunci ba abin da ya fita ainihin ni'ima kuma wannan da ita ne ake iya gyara al'umma da ita ne ake iya fahimtar addini amma idan malami ya rasa ɗaya daga cikin wayannan abubuwa to akwai damuwa idan bai da ingantaccen fita ko da yana da kyakkyawan niyya to barnansa zai fi gyaransa yawa shi yana ganin daidai yake yi gyara ne amma kuma abun barna ne bai fahimta ba ne abun da yake daidai ma sai dinga inkari saboda me saboda bai gane ba وكم من min a'ibin صحيحا sahihan من الفهم min fahmi sakin sai yana ta aibanta wannan magana yana ta wannan A sai bai gane wani inda ya gane tun da yana da kyakkyawar manufa zai karba ko ko mutum ya zama yana da ingantacciyar fahimtar amma bai da kyakkyawar manufa to ko ya fahimta zai danne fahimtar ta sai bayyana da wani abu wanda ba shi ya gane ba ya tabbata wani abu kuskure ne ba haka nasu yake ba zai iya murda shi ya fassara shi da wani abu daban zai iya yin wani bayani wanda nasi bai kunsa ba zai ba da fata wanda ba haka ba zai ba da wani hukunci wanda ya san ba haka yake ba abin da ya saba wa fahimtar sai yake cikin zuciyarsa sai ya faɗa saboda bayi da husnul kasdi kyakkyawar niyya kyakkyawar manufa to duk sai kaga abubuwa sun gurɓace sai zama babu tsoron Allah ga ilimi amma babu tsoron Allah bai zai amfanar ba to sai an samu wayannan abubuwa guda biyu don malamai suka samu ingantacciyar fahimta da kyakkyawan niyya to addini zai kyau za a karantar da mutane takakken ilimi ingantacciyar aƙida kamar yadda magabata suka yi to malamai magabata sun samu wannan ne da wannan ne suka amfanar da al'umma suka tarbiyantar da al'umma a bisa aƙida ingantacciya ba a samu matsala ba amma da tafiya ta tafiya aka yi ta samu masu gurɓatacciyar fahimta da masu mummunar manufa sai addini ya dinga dagulewa ana taɓata shi sannan ya ce faqihan ko malamin fiƙo ne aqilan mai hankali ne ma'ana mai basira ne da zurfin tunani sannan ya ce haka nan ma jikansa ya faɗa ya ƙara da cewa ittafaqu ala fadlihi wa sidiqihi wa zuhudihi wa wara'ihi duk malamin sai ittifaqi a bisa falalan wannan malami cewa malami ne mai daraja imamu tahawi sannan kuma sun yi ittifaki kan gaskiyansa mutum ne mai gaskiya duk inda gaskiya take zai faɗe ta la ya khawu fillahi law matalai baya tsoron zargin mai zargi haka ake son malami ya zama ya zama zai iya faɗan fahimtansa zai iya faɗan gaskiya ko a ina ne baya shakkan wani abu baya tsoron wani abu to wannan ne zai iya amfanin al'umma to imam an yi ittifaqi mutum ne mai gaskiya da zai lulluɓe ƙarya ya gaya wa mutane ba saboda tsoron wani abu ko saboda neman wani abun duniya sannan an yi ittifaki akan zuhudunsa shine gudun duniya ne abin da ake cewa zuhudu shine tarku ma la yanfa'u fil barin abun da ba zai yi amfani ba a lahira abun da ba zai amfani ka ba a lahira ka sai ka kare shi ka don zai bata ma lokaci ya hana ka wasu ayyuka kuma na duniya abun nan na lahiran ka to da ka duk abun da baya amfani a lahira ko da shari'a ba ta haramta shi ba idan aka bar shi wannan shine zuhudu saboda akwai abubuwa da yawa na halal na ni'imomin duniya wanda za su shagaltar da kai ba za ka yi abin da zai amfane ka a lahira ba to sai su bar wannan abun domin su yi abin da zai amfane su a lahira wannan ne ake cewa zuhudu wanda wani zai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba ni labari ko ka gaya min wani aiki wanda in na aikata shi Allah zai so ni ko mutane za su so ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masa izhad fi dunya yuhibbuka Allah wadhhad ma fi aidin nas yuhibbuka nas ka guji duniya ka yi zuhudu ka yi gudun duniya sai Allah ya soka sannan kuma ka guji abun hannun mutane karka dinga kwaɗayin abun hannunsu mutane sai su soka wannan ɗabi'a ce mai kyau wanda kowa ana buƙatar musulmi ya siffantu da ita ɗabi'ar magabata siffar magabata sannan kuma haka na yi tifaƙi kan tsantseninsa abin da ake cewa tsantseni kuma kamar da shi ma shekul islam ta yi tarifinsa shine tarku ma yukhafu zarar fil akhirah tsoron abun da ake tunanin zai cutar a lahira wannan abu baka da tabbas halal ne ko haram sai ka kyale shi domin akwai yiwuwar ya zama haramun in ya zama haramun kuma zai cutar da kai a lahiran ka sai ka kyale shi wannan shine ake cewa wara'u to kaga abin da ka tabbatar haramun kan dole ka guje shi wannan shine takawa tsoron Allah kenan abin da kuma kake shakkan halal ne ko haramun ka tsale shi kawai don akwai yiwuwar ya zama haramun in ya zama haramun kuma zai cutar da lahiranka to sai ka bashi wannan shine wara'u shine tarku ma yuqafu darahu fil akhirah ana tsoron zai cutar a lahira in ko ba zai cutar a lahira ba amma bai da amfani a lahira sai ka bar shi to wannan shine zuhudu tarku ma la yanfa'u fil akhirah duk wannan Imam tsahawi ya tattaro me wayannan sifofin gaba ɗaya babu shakka magana da zai faɗa za ta yi tasiri a cikin al'umma Allah zai ba ilimin sa karkuwa sannan wannan je takaice shine bayani akan mawallafin wannan littafi bari mu shiga cikin littafi din mala yake bismillahir rahmanir rahim muqaddima kenan alhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim ya fara da bismillah saboda duka al'amari ne mahimmanci ana buƙatan a fara da bismillah kullu bi amrin bi balin lam yudafi bi bismillah fa huwa abtar duk al'amari mai ne mahimmanci wanda ba fara shi da bismillah ba to mai yankakken albarka ne hadisin ba'ifi ne amma an har hada hanyoyinsu da ma'anansu aka fahimci za a iya kafa dalili da shi to saboda haka shi sa malamai suke fara da bismillah sannan kuma yana daga cikin dalilin fara littafi da bismillah koyi da littafin Allah subhanahu wa ta'ala shine alqur'ani in alqur'ani ya fara da bismillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ko mun dauki bismillah aya ce ta fatiha ko ba mu ɗauke ta aya ce a cikin fatiha ba dai qur'ani ya fara da bismillah to da haka in za ka yi littafin ka sai ka kai koyi da Allah ka fara da bismillah bismillahi mun fara tarihi wallafa littafin nan da sunan Allah shine ma'anar wannan in karatu ne kuma za ka kace bismillahi muna fara karatu da sunan Allah idan cin abinci ne zan fara cin abinci na da sunan Allah so da haka na akwai abin da ake kaddarawa a baya shine abda'u bismillah ma'ana abda'u bismillah ina farawa da sunan Allah ko wani irin abu ne ka fara arhamani mai miyar rahama a duniya rahama da ta shafi kowa da kowa rahama wasu ya kulle kowa da kowa har dabba har bishiyoyi har ruwa har komi har kafure ma duka suna samun rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala arrahimi mai keɓantacciyar rahama a lahira wanda kawai muminansa kawai yake ba wa ita wa kana bil rahima saboda haka a lahira ba mai samun rahama sai mumini wanda ya imani da Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai ce alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu yebo in ce alhamdu alwasfu bil jamil siffantawa da abu mai kyau shine ake cewa alhamdu ka yabi mutum shine hamittahu na fata muna fahimta amma idan ashukuru ne shakartahu to sai ya hada abubuwa guda uku shine wannan bambanci tsakanin alhamdu da ashukuru alhamdu ka yabi mutum da abubuwa masu kyau ka faɗi siffofinsa masu kyau to ka masa alhamdu kenan to da ka ce dukkan yabo ya tabbata ga Allah in an ce ashukuru kuma yayi maka wata ni'ima ne wani isani ya maka sai ka ji a ranka ya maka wannan isani ka ji daɗi a zuciyarka ka kudurta hakan din sannan kuma bakinka ya gode masa na gode ko ka yabe shi sannan na uku kuma gabbanka su aikata a aikace cewa ka gode masa din idan Allah ne subhanahu wataala yayi ka musulmi a zuciyanka ka ji cewa yayi maka ni'ima ta musulunci sannan ka gode masa da baki alhamdulillahi alladhi bi ni'mati tatimmu salihat na gode Allah da yini musulmi sannan ka su aikata yake wannan shi yake nuna godiyar aikin gaban shine umurnin da Allah ya baka kasancewanka musulmi ka bi wannan umurni abun da ya hana ka saboda kai musulmi ne ka hannu daga wannan hali shine ma'anan ka ji tsoron Allah idan ka ji tsoron Allah shine ka gode wa Allah da yake mumini musulmi amma idan aka rasa ɗaya daga cikin wani ba uku ba a samu a shukur ba shi sa ubangiji ta ce wa anishkurli wali liwalidai anishkurli ka ka gode min da iyayenka ma'anansa ka bauta mini haƙiƙanin bauta saboda godiya na na shiryar da kai zuwa ga addinin musulunci ka ji hakan haranka kuma da baki ma ka faɗa iyayenka ka kyautata musu ka ji a zuciyanka sun maka ni'ima sun rene ka sun yi saubin zuwanka duniya sannan ka gode musu wannan shine ma'anan ashukuru to wannan shine bambancin ashukuru da alhamdu alhamdu da baki ne kawai ashukuru kuma da baki da zuciya da me da gabbai saboda haka ashukuru a ammu min alhamdi godiya shukuru na godiya shi yafi gamewa fiye da me alhamdu alhamdu wani yanki ne na me na ashukuru afadatkum ni'ma'u minni thalathatan yadi wa lisani wa dhamiran muhajjaba ni'iman da na muku da kuka mini ta bani fa'ida ta fa'idantar da ku abubuwa guda uku ya ji hannuna ya yi aiki wani sani da harshe na wa zamiran muhajjaba da kuma mai da zuciyata idan mutum ne dan uwanka yi maka ni'ima sai ka ji cewa ya yi maka niman a zuciya ka gode masa da baki sannan kuma a aikace ka nuna cewa ya yi maka ni'ima din yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sana'a ilaykumul ma'rufa fa uhu wanda kuka wanda muku aikin alkhairi ku saka masa kai ma ka nemi wani abun ka masa ne ko da bai kai nasa ba yace idan ba ku samu abun da za ku saka masa da shi ba fad'u lahu ku yi masa addu'a har sai kun tabbatar cewa kun saka masa saboda kaga addu'a aiki ne sai kai ta masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi to kaga wannan shine ashukuru kenan ashukuru ya ati ba'da al-in'ami in an ce a shukuru yana zuwa bayan wani insani da wata ni'ima da aka maka ne amma alhamdu fa ko ba wata ni'ima da aka maka zaka yi alhamdu shi yasa wani sai ya kyautata sai ka zo kana yabon sa ba kai yayi wa ba kaga ka an samu me kenan alhamdu to alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai wannan aljin ita kuma al al ne ma'ana dukkan yabo alhamdu dukkan yabo huwal wasu bijami ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alamin ubangijin talikai an ce rabbu huwal khaliq ma'ana mahalicin talikai wanda ya mallake su yake shirya al'amuran su shine ar-rabbu asalin ar-rabbu kenan mahalicin talikai sannan ar-rabbu ana faɗansa da ma'anan al-ma'bud abun bauta abun bauta shi ma ana ce masa rabbu kamar yadda wani yace arabbun yabulu sa'alabanu bi ra'sihi laqad dhalla man balat alayhi sa'alibu ولو كان ربا كان يمنع نصه ولا خير في رب نعت مطالب برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب أرب ينزو أبن بوتا يبول ثعلبان برأسه جلالات وصنع تفتاري akan sa saboda ya samu gunkin sa jila sun zo sun masa fitsari sai sai ya za a yi abun bauta al-ma'bud ya zama kuma gida suna masa ainihin fitsari yace babu alkhairi da ainihin Allah ko abun bautan da bai zai iya kare kansa daga cuta ba saboda haka ni ba ruwana da duk wani gunki na yi tawaye na yi imani da Allah subhanahu wataala wanda shine yake rinjayen komai al'alamin kuma jam'u alam al'alamu huwa kullu ma siwa walla duk abun da ba Allah ba sunansa alam in an yi jam'in sa sai a ce al'alamin sune talikai duk wani halitta kaga mutum ya shiga aljan ya shiga mala'iku dabbobi bishiyoyi ƙasa sama da ƙasa da kowane irin abu da ruwa gaba ɗaya sunansu al'alamin sunansu al'alam waye mahalicinsu shine ubangiji subhanahu wa ta'ala Allahu khaliqu kulli shay'in sai suka ce ƙalar allamatu hujjatul islami abu ja'far al-warraq at-tahawi bi misra rahimahullah ƙalar allama in an ce al mai yawan ilimi hujjatul islam hujjan musulunci wanda wani lakabi ne da ake ba wa malamai idan ka kai kololuwa a malunta in an ce hujjatul islam hujjan musulunci ma'ana maganarka tana zama hujja a addini ma'ana malami ne wanda ya ɗauki iliminsa daga alkur'ani da hadisi baya faɗan magana da ka duk abin da zai faɗa yana da dalili saboda haka maganarsa sai ta zama hujja saboda tana tare da hujja to sai a ce hujjatul islam shekul islam abuna samahatu shaykh fadilatu shaykh da sauransu wannan duk laquba ne wanda ake yi wa ainihin malamai kowa gurgudun iliminsa da darajansa gurgudun irin lakabin da za a masa an ce hujjatul islam an kai kololuwa wajen yabon mutum shine abu jafar sunan alkunyansa kenan abu jafar alwarraqu in an ce alwarraq in ne amma abin da ake nufi da alwarraq mai sai da littattafai daga alwaraqatu ne to me sai da littafi sai a ce masa alwarra kamar yadda me sai da jibin za a ce attamir ko alladin maimakon a ce warakiyun ne sai a ce alwarra sai a yi nisba da fa'al wa ma'a fa'ilin wa fa'alin fa'il a gana an ya fi nasmin tufi wannan ne wanda mamu da abun nan ibnu mali yake nufi da shi da haka sai a bar nisba a bar ya'un nisba sai a dinga kawo wani awo na aiki wanda yake nuna cewa sana'ar mutum kenan saboda haka alwarraf mai sai da littattafai at-tahawi shine imamu tahawi wannan an danganta shi da garin su ne at-taha wani kauye a can ainihin misra shi yasa yake bi misra wanda yake misra rahimahullah Allah ya ji kansa sai ce haza zikiru bayani aqidati ahli sunna wal jama'a ga bayani da imamu tahawi ya faɗa to amma abun lura anan shine shi imamu tahawi shi ya wallafa littafin nan ko sannan kuma shi ne zai mana wannan bayanin da muka karanta a gaba amma me yasa me yasa yace qala la allamatu hujjatul islam yanzu imamu tsari ne zai sa wa kansa suna al'allama ma'anan al'alama mai yawan ilimi daga alim ne mubalaga ne na ilimi wanda ya kai kololuwa babban malami babban shehi shine allama hujjatul islam hujjar musulunci sai imamu tsari ne rubuta wanne yace qala allama. hujjatul islam abu jafar zuwa karshe sai ci gaba da bayani abadan malami ba zai yabi kansa ba in ka ga mutum yana yabon kansa bai kai bane in ya kai sai zai bari wani ya yabe shi amma shi ba zai yaba ba imamu tsari ba zai faɗi wannan kalmar ba ya ce wai babban shehi ya faɗa ko waye a wannan ba ɗabi'a ce ta mai magabata ba ba ɗabi'a ce sunan su kawai suke faɗa waye kai ni ne wane kawai Imam Ahmad a lokacin sa ko wani sarki ana buga misali da wannan ana ce masa Harun ya zo ya samu ya zo ya jera fadawansa a rana yana zaune a gindin inuwa shi kuma yana musu imla'i suna rubutawa yana gaya musu magana suna rubuta suna a nan a rana shikenan imamu abu na imam Ahmad sai ya wuce shi da wuce shi bai ce masa komai ba amma tun da wuce shi hankalinsa a tashe ke ya walakanta wa'annan mutane shi yana inuwa su kuma suna rana shikenan washe gari ya zo ya same shi ya buga masa ya ce waye ne sai ce ahmad ne ya abin da ya faɗa wani ana buga misali na tawazu malamai sai ce ahmad ne bai ce a sheikh ahmad ba bai ce al-imam ahmad ba bai faɗi wannan ba sai ce ahmad ne kawai ahmadu ne kenan sai ce a ba abdullah ne bukatan ka ya a ba abdullah sai kuma ya kira shi da alkunya saboda alkunya darajawa ne a kira ka da alkunya yasa nan shi ma imam Ahmad yana da alkunya abun nan sahabi yana da alkunya Abu Ja'far shi ma imam Ahmad Abu Abdullah duk magabata suna da alkunya saboda ana son a saye sunanka a daraja ka to sai a sa maka alkunya a ce baban wani ko mamar wani ko baban wanci sai a sa sai a hada ka da sunanka wannan darajawa ne ukunihi hina unadihi li ukrimahu wala ulaqibuhu wa sau'atan laqabu ina girmama shi ina daraja shi lokacin da zan kira shi sai in ce ya baban wani amma ba zan sa masa lakabi wajen lakabi akwai aibantawa a ciki wani sai ga duk yawanci da kuba akwai matsala a cikin su shi yasa ba a kiran mutum da lakabi sai a kira shi da alkunya domin a daraja shi sai ce me bukatan ka ya abu abdullah baban abdullah ya aba abdullah sai ya ce wallahi jiya ka shagaltar da zuciya na je je je albariya yace nan da safe ne yake faɗan magana gari ya waye yace me yake faruwa yake na zo na wuce ka ka tsaye da mutane a rana kai kana cikin inuwa khalifa ne fa na wannan lokacin kana cikin inuwa kana ta musu imla'i suna rubutawa yace me wannan yace da gewa karka sake yin wannan abu cikin sai juya ya ya ba da doka da oda manyan malamai ke to akwai zuhudu ba wani abu zai nema wajen alƙali wajen ainihin khalifan ba ballantana ko zai ji tsoronsa ba zai gaya masa gaskiya ba sai juya muhallu sha nan kawai da aka cewa ne yace ahmad ne to yaya za su ya zai imamu dahawi zai zo yace al-allah da sun islam to me yake kawo ake sa irin wannan a littafi kuma za a ce ga mawallafin littafi abun da yake kawo haka shine a zamanin da idan ka wallafa littafi to za a zo a yi takufan littafin ne a yi takufa babu ainihin inji da za a buga shi kaga in kai littafin ka sai ka bar a buga a inji a ta fitarwa ana sayarwa to da da hannu ake kufa to kufa a hannun akwai wasu wanda ana ce musu alkutab su kuma sana'ar su kenan kufan littafi ka biya su ku yi tsada da su ka biya su su rubuta maka sun kore take da su rubuta maka littafi in babban ya yan kwanaki kaɗan sai a baka sai ka biya su su kuma hanyar cin abincin su kenan to wayannan annustar ana ce musu annustak wayannan mutanen su ne suke rubuta irin wayannan abubuwan kisa za ka ji kalar allama hujjatul islam duk littafin da ka ji ya fara da irin wannan muqaddima ana yabon mai shi to ba mai wannan littafin ne ya bi kansa ba masu kofar littafin ne suka yi haka saboda su girmama malami su ba su iya kai tsaye kawai su ce kalar sahabi kaza kaza ba sai sun nuna maka darajanka amma ba su bane su kan ba ka yi malamin zamani ne suke yi sai ga mutum ya kiran kansa shek wani na ga wani a bayan da kansa mun je aikin haji ya rubuta shek wani yana yawo da jakan da zaran ya juya ba sai ka gani a rubuce wani shi ma zama shek kusa ɗan Najeriya ne fa ko ina da yawa wani lokacin kuma ana ba mu labari kafin mu je kafin mu je abun nan Madina lema ne ya rubuta Sheikh wane din a jikin leman sai yana yawo Amina da sauransu ko ina aka gani a san cewa shine amma na gani da ido na dai yana rataye da jakarsa ko ina muka gaba aikin haji an rubuta Sheikh wane a jiki kaga wannan ba ɗabi'ar magabata bane eh sai ka kai matsayin Sheikh ko ka kai ma ka bari mutane su faɗa amma ba kai ne zaka faɗa ba wasu suna cewa man kala ana laisa huwa amma ba hadisi bane kuma ba maganar malamai bane don akwai kurakurai na nahawu a ibara wanda yace ni ne ba shi bane in larabci ne mai sai a ce man kala ana laisa hu ko laisa iyahu ba ba ce laisa huwa ba قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله يتي هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة wannan ambaton aqidan ahlus sunna wal jama'a ne ala mazhabi fuqaha'il milla a bisa mazhaban malamin fiqhu na addinin musulunci aqidan ahlus sunna wal jama'a suwa ahlus sunna wal jama'a sune wanda suke a bisa aqidan annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai as sunna ana nufin sunnatun nabi sallallahu alaihi wa sallam al jama'a kuma ana nufin me sahabbai da tabi'u tabi'i don hadisai ne suka zo daban-daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nasara sun kasu kashi abin nan yahudu sun kasu kashi saba'in da ɗaya nasara sun kasu kashi saba'in da biyu ni ko al'umma ta za su kasu kashi saba'in da uku yace wa taftariqu ummati ila salatin wa sab'ina firqa kulluha fi nari illa wahida kashi saba'in da uku na dukkanin suna wuta sai kashi ɗaya ne wanda ba za su shiga wuta ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wai na wanda ba za su shiga wutan ba suna ake ce musu alfirqatu annajiya sune alfirqa almansura kuma sune ahlus sunna wal jamaa yadda aka samo suna kamar yadda wata riwaya ta zo a cikin almilal wani nihal na gani na sharastani da yace sai guda ɗaya sai aka ce suwaye guda ɗaya sai ce ahlus sunna wal jamaa sai suka ce wa masunnatu wal jama'a to me sunna da jama'a sai ce man kana ala misli ma ana alaihi yawma wa ashabi wanda ya zama akan misalin irin abun da nake a kansa da sahabbaina su ne ahlus sunna wal jama'a ma'ana wanda suka bi sunnar manzon Allah da manhajin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suna ke cewa ahlus sunna wal jama'a ko ba su kira kansu da haka ba in dai sun bi wannan ka'ida din sun bi wannan fahimta to sunan su ahlus sunna wal jama'a kuma su ne alfirqatu najiya jama'an da za su tsira waɗanda ainihin ba za su shiga wuta ba amma dukkan sauran za su shiga wuta dukkanin su yan wuta ne abun nan firqa guda goma sha biyu guda saba'in da biyu afwan dukkanin su wuta za su tafi sai guda ɗaya to amma abun da za mu fahimta shine kasancewan za su tafi wutan nan ba ana nufin an kafurta su bane kuma kidan ya wa'annan firakin yana da wuya don Sani yana cewa wasu sun ce wainan firka guda goma guda saba'in da biyun za a iya samun su a shi'a kawai shi'a kawai ta ribu kashi kashi ya fi kashi saba'in da biyu to haka ne don ka ɗauko mu'tazila ka ɗauko jahaniya ka ɗauko murjiya to da haka sai dai a yi bugun ƴaƴan kaɗanya ko kuma dunkule dunkule a ce shi'a tana zama firka guda ɗaya abu na mu'tazila guda ɗaya jahamiya guda ɗaya khawarij guda ɗaya gulatul murji'a guda ɗaya a haka aka har ayi lissafa su har an lissafa sabai amma inda za a ce kowanne za a yi tafsiri yan ƙanana ƙanana ma za a ce firka ce to da za su fi saba'in da biyu ma to amma duk da aka ali suna jama'a ba ta kafurta su mutlaqan sai an yi bincike abinda mutum aqidarsa in ta kafurci ne tabbas sai a ce kafuri ne in ba ta kafurci ne ba za a kafurta shi ba shi yasa shekul islami taimiyya yake cewa man kaffara wahidatan min as-sintain wa sab'ina firqa faqad khalafa ijma' as-sahaba bal ijma' al-a'immati al-arba'a لأنه لم يؤثر عن آدم أنه كفر واحدة من الثنتين والسبعين firka yace duk wanda ya kafurta ɗaya daga cikin wannan firak nan da aka ce za su tafi wuta yace kafurai ne to ya saba wa ijma'in sahabbai yace kuma ya saba wa ijma'in al-a'immatul arba'a malik shafi abu hanifa da ahmad yace dun ba a rawaito daga ɗaya daga cikin su cewa ya kafurta ɗaya daga wannan firqan ba ina fatan muna fahimta saboda haka ba da aka ce yan wuta ne ba ana nufin kafurai ne saboda haka ba bukatan ka cewa wannan wa'annan jama'an kafurai ne wa'annan kafurai ne wa'annan idan ka ka saba ne aqidan ahli sunna jama'a amma daga cikin su wayannan firak ne akwai wanda aka yi ijima'in cewa kafurai ne wanda aka yi ijima'in kafurai ne asali ma ba su shiga cikin wayannan firak guda saba'in da biyu ba ba su shiga wajen ana maganan al'umman manzon Allah musulmi su ne suka kasu kashi saba'in da uku guda ɗaya za su tafi aljanna kai tsaye sauran saba'in da biyu kuma sai sun shiga wuta to wanda aqidarsa ta kafurta shi ai ba daga cikin wannan al'umman sai a sa shi a layin kafurai kamar nusairiya da ismailiya da karamiɗa wasu firak ne a cikin shi'a wanda duk musulmi shekul islami ta ya ce sun yi ijma'i wa nan kafurai ne kawai ba sa daga cikin musulmi to irin wani wanda aka kafurtan kuma to ba sa ma cikin wayannan firakin kwata-kwata na fatan muna fahimta to wanda yake akan aqida ta alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da fahimtar magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina wannan sune ahlus sunna wal jama'a ko ba su ambaci su ahlus sunna wal jama'a ba sannan wanda baya kan wannan aqidan ya kaucewa aqidan sahabbai ya kaucewa aqida da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsora sa akai da sa ko ya ambaci kansa ahlus suna wa jama'a ƙarya yake yi domin akwai wanda aqidan su ta khawarij ne ko za aqidan khawarij shine kafurta musulmi da yi wa shugabanni tawaye da wannan aqidan dai suka bambanta da sauran firar na musulmi ba sa daga cikin ahlus sunna wa jama'a to wasu sun ayi wannan aƙidan suna kafurta musulmi suna yi wa shugabanni tawaye amma kuma suna cewa wai su ma ahlus sunna ne wa jama'a kaga wannan da'awa ne domin khawarij kada ba ahlus sunna wal jama'a bane domin har kakkashe musulmi sun yi har sai na ali ya yaki da su saboda suna kafurta musulmi suna kafurta sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da za kana da wannan aqidar kuma ka zama daga cikin ahlus sunna wal jama'a sai dai da'awa da'awa kuma tana buƙatar ne dalilai wa kullu yadda'i waslan bi layla wa layla la tuqiru lahum bi kai da'awan haka ne amma kuma ba hakan din bane dole ka kawo dalili mu ga aikin ka yana cewa kai ahli sunna ne wal jama'a dan nan zaka tabbata kana saboda haka wannan aqidan ita ce aqidan ahli sunna wal jama'a shi yasa allala la ishi a littafin sa ce sharhu usuli itiqadi ahli sunna sharhin asalin aqidan ahli sunna haka littafin sa mujalladi guda biyu to wannan ita ce kuma aqidan abun nan ibnu abi zaid al-qirawani shi ma aqida ce ta ahlus sunna wal jama'a amma aqidan da yake cikin qawaidi da aqidan da yake cikin irin su ibnu ashir da wasu daga cikin littattafan muqaddima na littattafan fiqhin mu bil haqiqa ba aqidan ahlus sunna wal jama'a bane aqidan asha'ira ne to sai dai su ma asha'iran suna da'awan su ma ahlus sunna wal jama'a ne suna da awan haka saboda duk firan din su ma rijiya da sauransu suna da awan cewa su ma ahlus sunna ne saboda an ce ahlus sunna su ne kawai za su tsira saboda haka kowa mai ko ne mai gurbataccen aqida ba zai dace ce akan bata yake ba to amma ya ake gane ahlus sunna wal jama'a an tambaye daga cikin magabata yace ahlus sunna wal jama'a shine wanda bai da wani lakabi ba za ka ce masa khawarij ba ba za ka ce masa shi'a ba ba za ka ce masa mu'tazila ko murjiya ko asha'ira ko maturidiya ba bai da wani lakabi kawai shi musulmi ne kawai to sune ahlus sunna wal jama'a shi yasa abin da ibn qudama a cikin lum'atul itiqad yace wa kullu muttasilin bi ghairi al-islam wa sunna abin da zaka faɗa kenan to saboda haka wannan aqida ita ce aqida ingantacciya wanda ita ne in an bi ta za a tsira ba za a shiga cikin mutane ko jama'a saba'in da biyu wanda za su tafi wuta nan amma wannan in ba da'awa bane a baki dole ne a aikace a ga cewa kana aiki da wannan aƙida ɗin kana bin manhajin magabata to sai ce ala mazhabi fuqaha milla a bisa mazhaban malamin fiqhu na addini abi hanifata an-nu'man bin thabit al-kufi shine abu hanifa shugaban mazhaban hanafiya sunansa an-nu'man bin thabit al-kufi mutumin kufa wa abi yusuf yaqub bin ibrahim al-ansari sai abu yusuf shine yaqub bin ibrahim al-ansari wanda ake masa lakabi da al-ansari sai wa abi abdullahi muhammad bin hasan ash-shaybani ridwanullahi alaihim ajma'in da da abu abdullahi baban abdullahi muhammad bin hasan ash-shaybani Allah ya yarda da su to wa'annan mutane guda biyu abu yusuf da muhammad bin hasan ash-shaybani su ne ake cewa sahiba abi hanifa abokanin abu hanifa ma'ana manya-manyan ɗalibansa kuma su ne wanda suka yada marhabansa su suka yada marhabansa wanda sun yi zamani da imam malik su suka yada marhabansa to shi yasa anan shi imam tsawi a lokacin yana ba hanafi yayi wannan littafi saboda yana son ya nuna wa yan hanafiya masu mazhaban hanafiya aqida ingantacciya shi yasa yace wannan aqidan ita ce aqidan Abu Hanifa da Abu Yusuf da Muhammad bin hasan Ashebani to da ka in kana kan mazhabar su to ka dawo kan wannan aqidan amma kada ka je kana hanafiya kuma kana mazhaban asha'ira ko kana mazhaban maturidiya in kai haka baka kan mazhaban abu hanifa kamar yadda ake samun mutum ya zama ba malike a ne a mazhaba na furu'a amma wajen aqida kuma sai zama ba ash'ari ko kuma ya zama ainihin wani abu daban ko maturidiya wanda galibi su suka shiga cikin aqidu guda biyu nan su suka shiga cikin waɗannan mazhabobin saboda su ne suka fi kusa da ahli sunna amma kuma ba ahli sunna bane akwai matsaloli sai dai matsalolin su bai kai na wa'ancan ba su khawarij da ainihin murji'a da mu'tazila da jahmiya da shi'a to shine yake ce musu wannan aqidan ita ce aqidan wa'annan malamin kaga kenan jan hankali ne ga duk wanda yake mazhaban hanafiya ya dawo zuwa ga wannan aqida ingantacciya to wannan aqidan kuma ita ce aqidan al-a'immatul arba'a gaba daya Abu Hanifa din da Malik da shafi'i da ahmad kamar yadda muka karanta wancan satin hadha i'tiqadu shafi'i wa malikin wa abi hanifa thumma ahmad yatba'u fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqun wa in ittada'ta fa ma alayka muhawwal to da haka a wajen aqida mazhaban su ɗaya ne babu sabani amma a wajen furu'a fiqhu nan ne inda suka saba shi kuma wannan sabanin bai da matsala a shari'a ba damuwa bane wannan to da zai iya wa a saba din sahabbai ma sun saba shari'a ta halatta sabawan kowa ya tafi akan fahimtar sa to amma a nan tun da sahabbai ba su saba ba a aqida ba a yadda mu mu saba ba ba a yadda ka saba ba shi yasa su fuqaha magabata sai zama ba su da damuwa a ɓangaren aqida duk aqidan su guda ɗaya ne wanda ya kauce musu to shi wanda ya zama mubtadi'i wato ainihin wanda ya kirkiro sa ko ne ya kirkiro masa yabi to sai yace ridwanullahi alaihim ajma'in Allah ya yarda da su gaba ɗayan su wa ma ya'taqiduna min usuli kuma wannan shine yace shine mazhaban su da abin da suke kudurtawa min usuli dini na asalin addini shine addinin su abul hasan al-ash'ari wanda shine shugaban aqidan ash'ariya wannan da galibi muke karantawa a cikin littattafan fiqhu wasu daga cikin littattafan fiqhu mu banda risala da kuma wasu daga cikin littattafan aqida kaman jawharatu tauhid da ainihin aqida ta abun sanusi da kuma tufatul murid to wannan aqidan ana dangantawa abul hasan al-ash'ari shi yasa ake ce mata ash'ariya aqida ta asha'ira kenan kamar yadda ibnu ash yana cewa ya yi littafin sa fi aqdi ash'ari wa fiqh maliki wa fi tariqati junayd saliki a aqida ash'ariya fiqh kuma malikiya a wajen tariqa kuma tariqan junayd saliki to sai suka rarraba to wannan abul hasan al-ash'ari ya fita daga wannan aƙida ɗin kuma har ya rubuta littafi cewa fa yanzu baya kan wannan aƙidan amma kuma mutane ba su bar wannan aƙidan ba kuma suna danganta masa ita saboda ya ya hau marhaloli mataki mataki guda uku ne da farko ya zama mu'tazili ina cikin aƙidan mu'tazila ya ga kurakuransu sun yawa Yaga ga bai zai iya jurewa ba sai musu tawaye aka zo aka tambaya wata ran an zo ana miti ana tattauna aka ce ina wani sai aka ce itagala aina abu hasan sai aka ce itagala ai ya ya ware yanzu shi ba ruwansa da mu sai sa aka sa musu mu'tazila masu wa'inta to da ya bar wannan aqidan sai da aqidan kullabiya aqidan wani malamin sa ne to na aqidan kullabiya ita ce aqidan ash'ariya din sai zamana bai gama fita gaba ɗaya ba amma dai akwai ɗan sauƙi matsalan su bai kai na mu'tazila ba to wannan aqidan kullabiyya ita ce aqidan ash'ariyya to ana nan ana nan ana tafiya daga baya sai ya gane cewa fa wannan aqidan ma ba daidai bane aqidan ahlus sunna wal jama'a ita ne daidai sai wa wannan aqidan tawa ya rubuta littafinsa da ya ambace shi al-ibana an usuli diyana sunan littafi kenan bayyanar da asalin addini ya rubuta a muƙaddimar littafin cewa duk wata aƙidan tasa ta baya mata tawaye yanzu ya dawo aƙidan Imam Ahmad Imam Ahmad bin Hanbal shike ne dinga kawo abubuwa na aƙida kamar yadda suke a littattafan ahlus sunna to amma da yawa yanzu kaga ana danganta masa aqidan al-shari'a amma ba san ya bar wannan aqidan ba kuma littafin ta ana sai da shi a kasuwa mujalladi guda ɗaya wanda yayi wannan bayanin kuma littafin sa ne tabbas to saboda haka shi yasa in za ka danganta kanka da aƙida da wa'annan al'aimatul arba'in ba za ka samu matsala ba domin aƙidan su ta ce aƙidan ahlus sunna wal jama'a to da haka ya kamata da fiqihunka da ainihin aƙidan ka duk ya zama kana yin mazhaban amma ba za ka zo ga asali aƙida ka bar mazhaban su abun da ya shafi far'i reshe kuma ka zo kana yin mazhaban su kai kenan da ma aqidan kai mazhaban su sauran abubuwan kuma ka fita daga mazhaban su ma da fi maka sauki domin wancan shine asali in bai gyaru ba reshe bai gyaru ba sai ce wa ma taqiduna min usuli din da abinda suke kudurtawa na asalin addini wa yadinuna bihi rabbal alamin kuma suke yi wa rabbal alamin ubangijin talikai da yi da shi shine malan yadinun yudi yadi'una bihi rabbal alamin suke yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a da shi suke masa addini da shi wanda wannan itikadin da zan faɗa in ji malam shine aƙidan da wa'annan al'a'imma shugabannin addini suke bautawa Allah subhanahu wataala da shi suke addinin su saboda haka kada ka kaucewa wannan aqida idan ka kauce mata za ka bata shikenan ga mun da imamu tsahawi yake cewa yake naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi tawfiqillahi inna allaha wahidun la sharika lahu yace naqulu muna faɗa fi lahi a cikin tauhidin Allah mu'taqidina muna masu kudurtawa bi lahi daga munkatar na ubangiji subhanahu wata'ala da can karshe kuma inna allaha wahidu tabbas ubangiji ta'ala wahidun shi kaɗai ne la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wahidun shi kaɗai ne a zatinsa da siffofinsa da ayyukansa la sharika lahu ba shi da abokin tarayya to anan malam ya fara da babban al'amari shine tauhidi yace na qulu fi Tauhidin tauhidillah domin tauhidi wani bangare ne na aqida ko bangare na aqida kuma shine asalin aqidan shi yasa idan an ce aqida to ya wuce maganan tauhidi kawai tauhidi ne da dadi amma an ce tauhidi akwai wani abun da aka rage na aqida kuma ba ne ba ta koshi ba shi yasa bambanci tsakanin aqida da tauhidi shine mu ce al aqidatu a'ammu min at tauhidi wa tauhidu akhassu min al aqida ita aqida ta fi tauhidi tattaro abubuwa da yawa shi tauhidi wani keɓantaccen abu ne ya tattaro ma'anarsa shine abun da ake cewa tauhidi shine ifradullahi ta'ala fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifati kade ta Allah subhanahu wa ta'ala a wajen halittansa shi kade halitta kade ta shi a uluhiyyansa cewa shi kade ne cancanta a bauta masa kade ta shi a wajen sunayensa da siffofinsa wannan shi ake cewa tauhidi kaga tauhidi abun da ya shafi kade ta Allah subhanahu wa ta'ala ne a dukkan bangarorin da ya wajaba a kade ta shi a cikin su amma idan aka ce aqida kuma to ta haɗa tauhidin da wasu abubuwa daban aqida ita ce kullu ma yajibu alal insani an ya'taqidahu min umuri dinihi ko kullu ma yajibu alal muslimi an ya'taqidahu min umuri dinihi duk abun da ya wajaba akan musulmi ya kudurta shi na al'amuran addininsa to wannan shine ake cewa aqida duk abun da yake wajibi ne ka kudurta shi a zuciyanka na al'amarin addini addinin musulunci wannan shi ake cewa aqida yanzu imani da Allah kaga aqida ne tauhidul uluhiyya da rububiyya da tauhidul asma wa sifati aqida ne imani da mala'iku aqida ne imani da littattafai imani da ranar lahira imani da kaddara alkhairi da sharri imani da azaban kabari da ni'iman kabari da tambayan kabari da siradi da aljanna da wuta da imani da tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da imani da alamomin tashin alkiyama duka wannan yana daga cikin aqida to amma idan ka zo warewa kaga imani da cewa Allah shi kaɗai ne ya halitta imani da cewa Allah shi kaɗai ne ya cancanta abota masa shi kaɗai ne a sunayensa da siffofinsa wannan tauhidi ne kuma aqida ne amma imani da aljanna da wuta da azaban kabari da neman kabari da ranar lahira da imani da mala'iku da littattafai da imani da manzonni, da imani da ranar lahira da imani da kaddara wannan shi kuma aqida ne ba tauhidi bane don ba abin da ake nema ka kadaita abin da ake cewa tauhidi shine al-ifrad kadaita abu at-tauhidu min wahada yuwahidu tauhidan idza ja'alahu wahidan ka kadaita kana kadaita ka mai da abu kwaya ɗaya kenan to da ka duk abubuwan bautan nan ka tattara su ka watsar da su ka mai da abun bauta guda ɗaya shine Allah subhanahu wataala la ilaha illallah wannan shine tauhidi kama ce imani da mala'iku fa akwai wani wanda ka kaɗe ta a ta kudurta a zuciyanka akwai mala'iku ga wannan shine aqida kenan kenan duk abin da aka ce maka tauhidi ne ko aqida ne amma ba duk abin da aqida bane kuma zai zama mai tauhidi so da ka al ammu min at-tauhid to shi yasa wannan littafi yana bayani ne akan aqida ma'ana duk abin da ya waje baka kudurta shi a zuciyanka na addininka ba a gaɓe ba a gaɓanka a zahiri za ka aikata ba littafin zai magana a kai to abin da fi komi mahimmanci a cikin aƙida shine tauhidi domin idan babu shi kwata-kwata ba abin da zai samu gindin zama idan baka yi imani da Allah ba baka yi imani da cewa shi kaɗai cancanta bauta masa ba ko ka imani da mala'iku da ranar lahira ya zama shirme ba zai amfane ka ba to shi yasa sai fara da al'amarin tauhidi yasa na naqulu fi tauhidillahi muna faɗa a cikin tauhidin Allah saboda tauhidin nan shine awwalu da'awatir rusul farkon da'awan manzonni kowane manzo ana aiko shi ne zai fara kawo tauhidi kafin komai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a makka shekara goma sha uku yana kira zuwa ga tauhidi shekara sha uku aka fara maganar sauran abubuwa an fara sallah dai a makka a biyu sannan sanda aka dawo madina aka fara sauran ayyuka kuma na ainihin musulunci amma aƙida ake ta gyarawa tauhid ita ce awwalu da'awatir rusul wannan kamar yadda ubangiji ta lati wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu ba mu aiko wani manzo ba daga cikin manzanni kafin ka ba ya rasulullah ba ce mun masa wahayi yanda al'amari yake la ilaha illa ana fa'budu ba abun bautawa da gaskiya sai ni in ji ubangiji ta'ala ku bauta mini wannan shine me shine farkon wajibi kenan da shine aka aika manzanni sai an karbi wannan tauhidin sannan a kawo wasu abubuwa kuma daban ko da haka shine hasani kuma tauhidin nan da saboda shine aka aiko manzanni aka aiko ainihin abun nan aka yi yaƙi tsakanin manzoni da al'ummatansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islam wa hisabuna ala Allah an umurce ni in yaƙi mutane in faɗa da su har sai sun ce la ilaha illallah in suka faɗi la ilaha illallah sun kiyaye jinin su da dukiyarsu ba za a taɓa su ba sanin sirri sun faɗi la ila illallah har zuciyarsu don Allah wanda yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala muna aiki da zahiri ne duk wanda ya zo sa musulmi ne zama masa mu'amalar musulmi ba za mu ce a ah, watakila ƙarya yake ba sanin zuciya abin da ke cikin zuciya ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ya sani to da kaga wannan shine ainihin gwagwarmayar manzanni kenan tauhid shahadatu Allah ilaha illallah to wannan al'amarin tauhidin ne sai wasu suka jahilce shi suka jahilci abin da ake cewa tauhidi maimakon idan mutum ya zo duniya abin da ake bukata ya fahimci la ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya sai Allah da shi aka aiko manzanni gaba daya walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibu tagut to amma wanda suka zo masu ilmul kalam suka fara gurbata abubuwa suna gurbata abubuwa da suka zo sai suka ce to yanzu wani abu ne ya fara wajaba akan ainihin baligi awwalu ma yajibu alal mukallaf me me hadari ya ce tashihu imani ko idan musulmi ne sai gyara imaninsa sai ba musulmi bane ba fara wajaba a kansa أول ما يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقوا أبن ديك وجب أكم بالي جيمي هنكلي شين كلمة شهادة شين توحيدين كو abin da ake bukata kenan kuma gashi nan umirtu an uqatila nasa ta yaqulu la ilaha illallah wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu da shi aka aiko manzoni da zaran an gaya maka ka tarba ka la ilaha illallah sai shigo kawai a cikin sahun musulmi to amma masu ilmul kalam wanda suka gurbata aqida kenan suka shigo da hankalin su ba wannan shine awwalu ma yajibu alal mukallabi ba suka ce awwalu ma yajibu alal mukallafi an-nazar wa shakku farkon abun da yake wajaba kan baligi mai hankali shine yi tunani ya yi shakka a cikin imaninsa tukuna. wai ya yi shakkan akwai Allah ko babu shine ya cancanta abota masa ko ba shi ba yi ta tunani a kan wannan shakkan nasa har ya samu yaqini to ya samu yaqini shikenan ya zama mai, ya zama musulmi wannan shine awwalu ma ju'al mukalla a wajen me yasa suka ce idan wai ka yi amfani da hankalinka ka yi nazari da dalilai na hankali ka gano Allah shi ne kawai abun bauta suka ce to wannan shi ne ka samu imani ne yakini wanda ba abun da zai ture maka wannan imani amma idan kawai dalili kawai ka karba an ce la ilaha illallah kawai ita ce za ta tseratar da mutum daga azaban Allah sai kai da ka fada wai wata ran zaka iya barin me imanin naka kaga wannan aiki ne da hankali ko kaga abun da shari'a ta nuna shine farkon abun da yake wajaba shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma shine manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo wa da sahabbai shi da al'umma gaba daya duk wanda ya faɗi wannan kalman ba za a zo a ce to a ba ka za kai ba kai ka tukunna ko kai nazari ka samu yaqini sannan sai zama la ilaha illallah ka ta inganta ba a wani ya zo musulunci ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya karbi musulunci za a tafi yaƙi ya ce ya rasulullah yanzu idan na je wajen yaƙin nan aka kashe ni zan shiga aljanna aka ce eh ya je aka kashe shi shahada fi sabilillah ya shiga aljanna shi ake cewa musulmin da bai yi aiki ko kaɗan ba kuma ya tafi aljanna kaga bai ce a ka tsaya kai shakka kai nazari tukunna ka samu yaqini sannan kafin ka tafi jihadi ba ina cewa la ilaha illallah shikenan ya tafi jihadi to kaga wannan neman gurbata aqida yanzu a ce mutum da hankalinsa wai sai ya tunani da hankalinsa ya gano Allah shine kawai cancanta bauta masa ai gano ubangiji subhanahu wata'ala shi ya cancanta abota masa wannan fiƙira ne a jikin mutum Allah ya halitti mutum da wannan sai dai a gurbata masa wannan aqida din fitratallah fitratallah allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah wannan ita ce fikira dabi'a halittan Allah da ya halitti mutum da ita babu canji ga addinin Allah kullu insani ko kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidani aw yunassarani aw yumajjasani kowa ana haifansa akan fikira ta karban addinin musulunci to ne tunani kuma zaka tsaya kai sai dai iyayensa su canja masa su mai da shi hude ko banasare ko ba majusi saboda haka kana da wannan fikiran kawai ka karbi la ilaha illallah shikenan ka shiga musulunci to ka tsaya kana shakka kana nazari in mutuwa ta zo ta dauke ka fa a me ta dauke ka haka ba musulmi ba to sai suka ajiye hankali aka yi ta tafiya irin wa'annan abubuwan a kawo har aka kasa gane ma to menene tauhidi ma abun da manzanni suka zo da shi daban abun da su kuma suke abun nan ɗinsa daban to mala ana yace na qulu fi tauhidillahi mu'taqidin bi tawfiqillah muna qudurtawa a mu daga katorkin Allah cewa ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai ne ba shi da abokin tarayya to anan Ashad bin Baz ya kawo wani sharhi bari mu karanta shi a gurguje ya yi taliki a wannan ina ga bai kamata a bar talikin ba ko mu bashi mu karanta ko yace qawlu naqulu fi tauhidillah da yake muna cewa a cikin tauhidin Allah ila har zuwa ƙarshe ba dai ya kawo ba zan kawo shi a bayanai ne kawai a wuce amma tun da ya kawo nasin sabarin fassara ko da a yace wannan maganan da ya faɗa da yace naqulu fi tauhidillah har zuwa ƙarshen nan yace ilam anna at-tauhid allazi ba'atha Allah bihi rusula wa anzala bihi al-kutuba yanqasimu ila thalathati aqsam ka sani tauhidin da ubangiji ta'ala ya aiko manzonni da shi ya saukar da littattafai da sababinsa ya kasu zuwa ga kashi uku ya kasu kashi uku hasba istiqra'in nususi min al-kitabi wa sunna wa hasba waqi'il mukallafin gurgudan bibiyan nastoshi na alqur'ani da hadisi da kuma gurgudun yadda su mukallafan suke bukata in su a yadda ya nuna ma'ana idan ka duba musulmai ko kuma wanda suke mukallafai masu hankali balagaggu ka duba alqur'ani da hadisi zai nuna maka tauhidi ya kasu tauhidi kashi uku kashi uku ne dan baka yi zaka kasa ba sai da dalili sai sa tauhidi duk abun da za a kawo da dalili za a kawo sai ka bi alqur'ani da hadisi ne zaka gano aqida ba wai zaka tuza wa kanka aqida bane sai ka tafi lalube kuma cikin alqur'ani da hadisi kamar da su mubtadi'a suke ahli sunna wal jama'a qur'ani shi yake ba su aqidan su da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba suna kafa wa kansu aqida bane su tafi yawon neman dalili in ba su samu ba sai su yi tawili ko kuma su ce to ai hankali shine abun gabatarwa akan nasi ba sa yin haka yasa yace hasba istiqra'in nusus gurgudo da aka bi nassoshi na alqur'ani da hadisi sai ta alƙismul awwal ismi na farko tauhidin rububiyya shine ta Allah a wajen rububiyansa abin da ake cewa rububiyya sai ta wa huwa tauhidullahi bi af'alihi subhanahu shine ta Allah da ayyukansa tsarki ya tabbatar masa ma'ana ta Allah a wajen yin aikinsa yasa a can da yace annallaha wahidul la sharika lahu Allah shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya muka ce fi zatihi wa af'alihi wa sifati a zafinsa da ayyukansa da siffofinsa gaba ɗaya shi kaɗai ne to saboda haka anan sai yake kaɗe ta Allah a wajen ayyukansa ayyukansa da shi yake yi ka yadda cewa shi kaɗai ne yake yin shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yayi ruwa shi ya halitti mutane ya halitti aljani da mala'iku da bishiyoyi da duk abin da kake gani a duniyan nan kuma shi kaɗai babu wanda ya shi ba wanda ya taimake shi wannan shine tauhidin rububiyya yace wa huwa wa huwa al-iman bi annahu al-khaliq ar-raziq al-mudabbir li umuri khalqihi shine imani da cewa ubangiji ta'ala shine mahalicci shine mai azirtawa shi halicci komai da komai sannan kuma shine mai azirta kowa da komai Allahu khaliqu kulli shay ala lahu al-khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin shine mahalicci shine ainihin wanda ya halicci komai da komai sannan shine mai azirtawa inna Allahu huwa razzaqu dhul quwwatil matin Allah shine mai arziki ma'abocin ƙarfi shine mai azirtawa sannan almudabbiru li umuri khalqi shine mai shirya al'amuran halittansa gaba ɗaya shine mai shirya al'amuran halitta ba wani ne yake shirya masa ba kaga kai dan adam zaka iya wani ne yake shirya maka abunka shi ke shirya maka rayuwarka abubuwa da zaka amfani da su a rayuwarka da sauransu to ubangiji subhanahu wataala shine mai shirya abubuwa gaba ɗaya na halitta duk wani abu da ka gani a duniya to ubangiji ta shi ya tsara shi kuma bai isa ya zo a tsarin da ba Allah ya tsara shi ba ko da dan adam ne kaga yake yin sa da kansa to tsarin Allah ne halittan Allah ne subhanahu wataala saboda wallahu khalaqakum ma ta'malun Allah shine ya halitte ku da abun da kuke aikatawa almutasarrifu fi shu'unihim fi dunya wal akhirah Allah shine mai tasarrufi yake jujjuyawa a cikin sha'anin su halitta din a duniya da lahira ba mai juya al'amuran halitta sai Allah subhanahu wataala idan yace kai rashin lafiya kai ka zama lafiyan ka kalau kai ka zama cikin nishadi ka zama cikin kasala cikin talauci cikin arziki a kowane hali kake ciki Allah ne yake jujjuya halinka baka da wani tasarruf in yace kai gabar dole kai in kace yace kai yamma dole kai yamma wannan shi nan al mutasarrif akwai al-qadarul kauni wanda yake jujjuya dan adam ko bawan Allah ko walitan Allah wanda baka isa kuma kace ba za ka yi ba shine alqadarul kauni ko kafuri ne Allah ya ce ka bar garin nan dole sai ya bari kai kudu kai kudu ya daina wannan abu ya kama wannan abu dole ya kama sai za kowa bawan Allah ne al-abdul muzallal wanda Allah ya ga dama ya tasarrufi da shi duk yanda yake duk yanda kake son yin abun Allah bai ga dama bai kaddara ba bai sarrafa maka wannan abun kai shi ba kai saka yi ba amma akwai ne akwai al'amru abun nan al-qadru shar'i ko shine ika za ka yi sallah ka abun nan kai azumi kai tauhidi wannan shine wannan mutum zai iya yin ne zai iya yin tawaye amma alqadarul kauni mutum bai isa yi wasa tawaye ba sannan yace la sharika lahu kuma a duniya da lahira duka Allah shi yake sarrafa ayyukan mutum la sharika lahu fi zalik bai da abokin tarayya a cikin wannan ma'ana kai itikadin shi kadai ne mai yin wannan ba shi da abokin tarayya wannan shine tauhidur rububiyya kade ta Allah a wajen halittarsa kama kala ta'ala Allahu khaliqu kulli shay'in yace kamar yadda Allah ta'ala yace Allah shine mahalicin komai wa qala subhanahu ubangi ta'ala yace inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-'arsh yudabbiru al-amra ubangijin ku mahalicin ku wanda ya halicci sammai da kasai a cikin kwana shida thumma stawa 'ala al-'arsh sannan ya daidaita a sama al-arshi yudabbiru al-amra kuma shine mai shirya al magana akan daidaita akan arki za mu same shi a can gaba insha Allah ubangiji ta la halitti sammai da ƙasai a cikin kwana shida ba wai dubbe zai iya halittan su a cikin sekon ɗaya ba ko ƙasa da sekon ba a'a ganin damansa ne yana yin aikin sa yin ya ga dama sai ya halitti sama da ƙasa a cikin kwana shida inda ya ga dama a ƙasa da sekon ɗaya in yace kun abubuwan gaba ɗaya sai su kasance sama da ƙasan duka sannan kuma ba wai ya gaji bane ya huta kwana ɗaya a cikin sati bayan kwana shida kamar yadda yahudu da nasara suke fahimta wai ya yi aiki kwana shida zuwa juma'a sai ya gaji ya huta asabar su ma sai suke hutawa sai sa bangi talawa ta yake cewa ma masana min duhu mu muka ji sammai da kasai a cikin kwana shida kuma ba mu gaji ba babu wani gaji Allah ya zai ya gaji shine mahalicin gajiyan ai saboda haka ubangiji su wa ta'ala ta kun fa yakunu ne ya ga dama sai da aka yi kwana shida ya halicci sama da ƙasa inda ga dama a cikin ƙasa da sekon ɗaya zai halicce su sannan ce wa hazan an a qad aqarra bihi al-mushrikuna ubbadul awsan to wannan nau'i na tauhidi mushrikai sun yi ikirari da shi masu bautan gumaka su ma sun ce me sun ce Allah shi ya halicci wayannan abubuwan gaba daya wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah inda zaka tambaye su waye halicci samai da kasai za su ce maka Allah ne ya halicce su to saboda haka kenan wannan tauhidin shi kadai baya wadatarwa ko don wasu iya tauhidin su kenan wasu musulmai kawai Allah shi ne maliki amma duk abubuwa na shirka za ka iya yi kowa ma zai iya zama Allah kuma wasu musulmi ne suna sallah suna azumi suna zikiri ta wani irin tauhidin mushrikai ne to ya zai isa imani inda haka ne kowane shirki sai ya zama mumini bawan Allah domin su yadda Allah ne ya halicce su Allah ne ya halicce samai da kasai da sauran halitta gaba daya amma saboda musu imani Allah shi ya cancanta a bauta masa ba sai ya zama aikin banza ne suka yi ba su zama mumine ba to ya kai kuma kana musulmi ka yadda da wannan tauhidin kawai ka ce wai shi ne zai ishe ka imani ba tauhidul uluhiyya kana nan kana ta rusa shi kana ta yin abubuwa na shirka kana bauta kaburbura da waliyai da sauransu kuma ce imanin ka yana nan ba zai taɓa yiwa ba idan ka ce kana bauta musu ne don su kusantar da kai zuwa ga Allah su ma kafirai haka suka faɗa mana abudum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa suka ce suna bauta gumaka don su kusanto da su zuwa ga Allah to kaga shirkan ka babu bambanci da na mushrikai sai ce wa in jahada aktsaruhumul ba'sa wan nushura duk da cewa mafi yawancin su sun yi inkarin tashin alkiyama wan nushura da tashi daga cikin kaburbura amma kuma sun yi ikirari da tauhidur rububiyya cewa Allah shine maliki wa lam kilhun fil islam yace to wannan din fa bai shigar da su cikin musulunci ba bayan da za a yi kai kuma ya shigar da kai cikin musulunci bai shigar da mushrikan makka da sauransu ba bi shirkihim billahi fil ibada abun da yasa basu zama musulmi da haka wato da sun yi wa Allah shirka cikin ibada wanda shine kuma mabudin mai musulunci din la ilaha illallah ba su yadda ba abun bauta da gaskiya sai Allah ba saboda haka wannan bai zai ishe su su zama musulmi ba wa ibadatu wa ibadatihim al asnama wal awthana ma'ahu subhanahu wa ta'ala kuma saboda suna bauta wa gumaka da ainihin gumaka dai in an ce al-asnam gunki al-awsan ma gunki sai dai al-asnam gunkin da aka eh, sassaka abun nan gunkin da aka sassaka da itace ko kuma da wani gini amma an ce al-awsan kuma ko ba gunki ne da aka sassaka ba ana ce masa alwasnu ko mutum ne kake bauta sunansa alwasnu yasa manzo Allah ya ce la Allahumma la taj'al qabri wasnan yu'bad kar ka mai da kabari na abun bauta kenan duk wani bauta alwasnu sunansa sassaƙansa aka yi ko ba sassaƙansa aka yi ba in kuma sassaƙansa aka yi sai zama afsanamu kuma alwasnu sai ya haɗe duka sunayen guda biyu to shi za ce suna bautawa al-asnam gumaka suna bauta al-awsan wasu mutane ma daban ko ko bishiyoyi ko kuma su bautawa ainihin shanu da sauransu sai ya ce وعدم وعدم إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم da kuma rashin imaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna bautan gumaka ma'ahu tare da Allah ba ba sa bauta Allah bane suna bautawa Allah amma kuma suna hada bautan da bautan gumaka wannan shine kore musu imani saboda haka ko kana sallah kana azumi kana zakawa Allah amma in kana yi wa wani sujjada ko kana ɗaga hannu ka roƙo ne biya maka ka saboda kana ganin bawan Allah ne to shirkan ka bai da bambanci da na mushrikan makka dan su ma suna bautan Allah din amma saboda sun hada da ta bautan gunki da wani abu shi yasa suka zama mushrikai ba su zama mu'mine ba to kai ba yanda za a yi don kana sallah kana azumi sannan kuma ka zo kana bautan wani abu daban kuma ka zama ka zama musulmi su mushrikan makka da sauran mushrikan duniya ba su zama musulmi ba saboda haka dole sai an kaɗe ta Allah a uluhiyarsa shi yasa ce Sani, thani bangare na biyu tauhidul ibada shine tauhidin ibada ma'ana tauhidi na kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a wajen ibada ka bauta masa shi kadai kada yi masa shirka yace wa hadha alqismu wa yusamma tauhid uluhiyya kuma ana ce masa tauhidul uluhiyya wa hiya ibada ita ce ibada uluhiyya shine bautan Allah saboda daga al-ilahu aka tsamo shi al'ilahu shine al-ma'bud min alaha ya alahu ai abada ya abudu yana bauta in al'ilahu ai al abun bauta sai sa kace a tauhidul uluhiyya wa hiya al-ibada shine tauhidin ibada yace wa hadha al-qismu huwa alladhi ankarahu al-mushrikuna fi ma zakara Allahu anhum subhanahu bi qawlihi wannan bangare na tauhidi shine wannan mushrikai suka yi inkarin sa suka ce ba su yadda da shi ba a ce ubangiji subhanahu wata'ala shi kaɗai za a bautawa wannan shi wanda suka yi inkarin sa amma wancan sun yarda da shi sai ce fi ma zakarahu Allahu anhu cikin abun da Allah ya ambata dangane da al'amarin su subhanahu tsarki ya tabbatar masa bi kauni da faɗin sa gashi yana faɗan bayanin su yace wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kazzab aja'ala al-alihata ilahan wahida na haza la shay'un ujab ubangiji ta wa ajibu kafurai sun yi mamaki mushurkai an ja ahun munzirun minhu cewa wani mai gargadi manzo ya zo musu daga cikin su wa qala al kafiruna da yazo yace ku bauta wa Allah shi kaɗai sai kafurai suka ce haza sahirun kazzab wannan mai sihiri ne mai tsafi ne al kazzab mai ƙarya mai yawan ƙarya cikin sai suka jefe shi da munanan maganganu suka ce matsafi ne sannan kuma maƙaryaci ne sai suka ce a ja'ala al alihata ilahan wahidan ya zai sanya dukkan abubuwa bauta ya zai tattaro su ya ce guda ɗaya za a bautawa wannan shine mamakin da suke suka ce wannan ina wannan firi ne tsafi ne kawai da karya a ce duk abun bautan nan gumaka nawa ake bautawa ɗaruruwa a ɗakin kabo ma kawai banda wannan mutum zai sa a jihunsa a hanya yana bauta masa ko zai tafiya gumaka kawai da suke kafe guda nawa ne guda ɗari nawa dubu nawa amma shi ya zo ya ce duka wannan gumakan shirme ne ba abun bauta da gaskiya bane sai Allah subhanahu wataala guda ɗaya a ja'ala al-aliyata ilahan wahida ya sanya abun bauta duk gaba ɗaya su dawo guda ɗaya sai suka ce inna hadha la shay'un ujab lalle wannan abun mamaki ne saboda haka suka ce san ba su yadda da wannan ba dan suka san suka ce masu su ba su san wannan labarin a wajen kakannin su na farko ba ma samina bi hadha min abaina al-awwali saboda haka iyayen su na farko ba su ba su wannan labarin kawai in ka kira su zuwa ga tauhidi inna wajanna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarin da muktadu to da aka kawai su suna bin addini iyaye da kakannu ne suka ki su yadda yace wa amsalu kathir misalai na irin wa'annan ayoyin da suke bayani akan mushrikai sun yi inkarin tauhidul uluhiyya yace suna da yawa yace wa hadha ismu tadammana ikhlas al-ibadati lillahi wahdahu wannan bangare na tauhidi ya kunshi bautawa Allah subhanahu ta'ala shi kadai wal iman da imani bi annahu almustahiqqu laha cewa shi kadai ne ya cancanci abauta masa kada abauta kowa wa anna ibadata ma siwahu batilatun bautan duk wani abu wanda ba Allah ba karna ne ƙarya ce ba bauta ce da gaskiya da cancanta ba wa hadha huwa ma'ana la ilaha illallah wannan yace kuma wannan shine ma'anan la ilaha illallah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah la ilaha illallah ma'anansa la ma'budu bi haqqin illallah ba abun bautawa da gaskiya da cancanta sai ubangiji subhanahu wa ta'ala yace fa inna ma'anaha domin ma'ananta la ma'budu bi haqqin illallah ba abun bautawa da cancanta da gaskiya sai ubangiji subhanahu wa ta'ala kama qala Allah azza wa jalla yace kamar yadda Allah ta'ala yace ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير yace kamar yadda Allah subhanahu wataala yace zalika yanda al'amarin yake bi anna Allah lahuwal haqu Allah shine gaskiya shine abun bautawa da tantanta wa anna ma yad'una min duni kuma duk abun da suke bautawa min dunihi ba Allah ba huwal ba'ilu shine barna anan yad'una ma'anansa ya'buduna go ya'buduna suna bauta saboda addu'a ya kasu kashi biyu akwai du'a'u ibada akwai du'a'u mas'ala to wannan du'a'u ibada ne wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wannan du'a ne mas'ala ku roƙe an samu ku amma ya abu ma ya abuduna min dunillahi ana nufin ai ma ya da'una min dunihi ai ma ya abuduna min dunihi abinda suke bautawa ba Allah ba huwal ba'ilu wannan barna ne ba abun bautawa da cancanta bane don bai cancanci a bauta masa ba ismi na uku na Tauhidu shine tauhidul asma'i was sifat kadaita Allah wajen sunayensa da siffofinsa shi kaɗai ne mai irin sunayen kuma shi kaɗai ne mai irin siffofin a tabbatar masa da su sannan kada a kamanta su da na halittarsa domin bayi da abokin tarayya a cikin sunayensa da siffofinsa ina ganin a nan za mu tsaya idan mun tashi rana kyau za mu ƙarisa sharhin wannan talikin kafin mu ci gaba da karatun ainihin imamu tsahawi wannan sai zama kamar muƙaddima ne na ainihin tashi a karatu na wannan littafin ubangiji subhanahu wata'ala ya fahimtar da mu gaskiya ba mu ikon binta wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shaitanur rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mai tambaya na farko yake cewa malam shin wa akwai wani littafi da ya bayani akan cewar cin kifi tarwada na da illa ga fahimtar mutum da kuma ta da cutar kuturta bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba da assalamu alaikum wa rahmatullah ah, wannan amsan wannan tambayan ban san amsanta ba wallahu alam akwai shi a wani littafin ko babu ni ba zan iya tunawa ba ko kuma ban taɓa karantawa ba mai tambaya na gaba yake cewa ta malam menene matsayin sharifi menene matsayin sharifi a cikin addinin musulunci uh, asalin wayan da ake cewa sharifai su ne iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi ko kuma danginsa ma'ana duk wanda yake da dangantaka da ahlul baiti dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ce masa sharifai to wannan sunan ba wai ya zo a hadisi ne ko a qur'ani cewa sunan su sharifai ba amma haka nan dai wasu suka sa musu suna ana cewa wani daga cikin ahlul baiti sharifi mutum ɗaya masu yawa kuma suna ce masa shurafa wannan sunan ya shahara a haka sai ake gaya wa duk wani wanda yake yana da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ke ce masa sharif ni da a tamani na istilahi ne na mutanen Kano kawai suke cewa sharifi sharifi to amma sai wata ina karatu a cikin littafin Shaikhul Islam Taymiyyah sai naje yana ambaton su da wannan sunan yana cewa suna ce musu shurafa suna ce musu sharifai to amma bayani na gaskiya shine kamar da Shaikhul Islam yake faɗa wa'annan da ake da'awa cewa sharifin nan galibin su ba sharifin bane ma'ana da ake cewa dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne galibin su da'awa ne babu wata hujja mai karfi da za a tabbatar da cewa wannan jikan manzon Allah ne ga wanda suke nufi da sharifan kenan jikokin manzon Allah a yanzu ko a makka ko a garin madina yana da wuya ka nuna mutum ka ce wannan jikan manzon Allah ne ba wai babu ba akwai za a iya samu amma tabbatar da hakan din yana da wuya to amma musamman idan muka dawo kuma nan ƙasan tamu wanda mu baƙaƙe ne kwata-kwata ba larabawa ba ne manzon Allah sallama ba larabe ne zuriyarsa larabawa ne ya za a samu baƙin mutum baƙi mai nannaɗaɗɗen gashi gashinsa mai tauri ba irin na larabawa ba dunkulelle sannan a ganshi kuma a nuna shi a ce jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan yana da wuya mutum ya nitsu da wannan ya aka ya zama baki idan jikan manzon Allah ne yana da wahala saboda haka wannan da'awa ne wasu suke yi cewa wai akwai sharifai akwai dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ana inkari bane zai iya wa akwai amma galibi wannan da'awar ba ta da tabbas tun zamanin Shehu Islam Ibn yake inkarin wannan abu wanda da yanzu shekara ɗari bakwai daga resuwansa zuwa yanzu kuma har yanzu ana wannan da'awa ɗin tafiya tana ta tafiya shekaru ɗaruruwa sun shige manzala ta sanama a sa shekara dubu ɗaya ɗari hudu da wani abu kuma har ka nuna wani a yanzu ka ce jikan ne nan ma ba a cikin larabawa ba kuma ba a makka ba ba a madina ba ba a kufa ba ba a iraki ba a nan najeriya ko a kano ko a ina a ce wannan jikan manzon allah ne yana da wuya sannan kuma suna amfani da wannan suna yin fo wannan domin wani abun alfahari ne a ce mutum jikan manzon allah ne to idan ya zama na jikan manzon allah ne sai a zo wai ana neman albarkansa a zo ana neman addu'ansa a zo a dinga tara masa kuɗi ana ta tara masa kuɗi shi kuma yana jin cewa shi jikan manzon Allah ne idan aka ce an yi bakon sharifi a gari sai kaga duk gaba ɗaya mutane suna ta zuwa suna nyanyame shi suna gaisa da shi suna neman albarka suna ta tara masa kuɗi to shi yasa ta ake samun yan nayin a addini masu cewa su jikokin manzon Allah ne sharifai ne sai su dinga bin ainihin kan jama'a musamman irin wanda su wannan suka rutsu da irin wayannan abubuwa din masu zikiri da sauransu wasu jikokin manzon Allah ne sai a je a dinga tara musu kuɗi da bil hakika wannan galibi ko wannan ne ba hakan imani kuma abun mamaki har mutum ka ji ana zuga shi kuma yana ɗaukan zugan cewa shi jikan manzon Allah ne yana alfahari yana takama yana ji da hakan din wannan idan ka je Kano zaka ga haka wata kasuwan kurmi na cikin kasuwa a Kano sai na ji wani ana cewa ana cewa wani daga Allah sai kakanka daga Allah sai kakanka shi kuma yana ta na mata dai kalman da ya faɗa yana ji da wannan abu yana alfari da shi ko yana zuga shi daga Allah sai kakanka to kaga duka wannan ina ganin ni ya sabawa dabi'a ta musulunci shi wannan dangantakan amfaninta shine idan ka yi imani ka gyara ibadar ka ka bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan baka bi sunnar manzon Allah ba wannan dangantakan ba za ta amfane ka ba kamar yadda bata amfani Abu Lahab ba la'amruka mal insanu illa bidinihi wala tatruku taqwa tikan ala nasab laqad rafa al-islamu salmana farisin kama wada ashirku nasiba abalahab mutum kimansa shine addinin sa kada ka bar addini ka bar tsoron Allah ka dogara da danginka wai kai jikan manzon Allah ne wallahi wannan ba zai amfane ka ba sai da imani yace musulunci ya ɗaukaka Salman farisi ba cikin larabawa amma ya kaskantar da Abu Lahab Abu Lahab babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma dan wuta ne kaga dangantaka bata amfane shi ba so da haka dole sai da imani yasa manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa yake kiran Fatima radiyallahu anha yana cewa salini min mali ma shiti fa wallahi la ughni anki min Allah shay'a ki tambaye ni dukiya na duk wanda kike so a duniya zan baki amma ba zan iya wadatar da ke a wajen Allah da wani abu ba ma'ana in baki mutu da imani ba baki imani ba zan iya amfanar da ke a wurin Allah ba kamar yadda annabi Nuhu bai amfanar da ɗansa Kan'ana ba ɗansa ne na cikin sa amma wuta zai tafi saboda mai bai imani da shi ba saboda haka imanin ka shine daraja a wajen Allah ba wai ta kanka ba ba kasancewanka dangin manzon Allah ba يا الذين آمنوا إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ما في yace na halitse ku ubangi ta ce na halitse ku kabilu da dangi dangi kabila ɗaya sai a ce wannan dangin bangare kaza wannan dangi na kaza amma yake fa inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi ku daraja a wajen Allah shine wanda yafi tsoron Allah Sau da haka tsoron Allah mutum shine darajar sa da kimansa ba wai danginsa ba to da haka ba ni rutuwa da mutum zai ake wai shi sharifi ne sai ga ganin kamar shi ya shiga aljanna ma har zai iya bada aljanna ko a zo ana neman albarka a wurinsa wannan duka rudu ne na wanda ba su fahimci addini ba sai suke tamanin wai alaka da sharifin zai amfane ka kai kan ka gama haihuwa idan kana da alaka da shi ko ka gaisa da shi ko makamancin wannan na'am mai tambaya na gaba yake cewa malam an ba mu addu'an da za mu yi don neman aure to a ba mu addu'an da za mu dinga yi mana kuma idan muka yi auren don samun zaman lafiya da iyalanmu to ni na ganin addu'a ba sai an baka ba ba sai an baka cewa ga addu'an da za ka yi ka samu zaman lafiya da iyalinka ba ka ɗaga hannu ka roƙi Allah da irin yaren da za ka iya yi da yaren da zaka iya ko da fulatanci ko da wata ko da larabci Allah ya baka zaman lafiya da iyalinka sannan kuma ka kyautata mu'amalanka da iyalinka shikenan sai ka samu wannan ainihin zaman lafiya din amma yanzu a ce kowane abu ga addu'arsa kowane abu ga addu'arsa ni ga ina ganin za mai da mutum tsubbu don ba kowani abu ne shari'a to wata ce ga lalle addu'arsa ga ya yake ba abun da aka gani akwai addu'a aka keɓantacce sai a ce ga addu'ansa abun da babu kuma ya addu'a kofar ta buɗe take kai kanka zaka iya tsarawa da hausanka da yaren da kake fahimta na sai ka roki Allah subhanahu ta'ala saboda haka ni ma san wata addu'a da ta zo a hadisi ko alqur'ani wai ta zaman lafiya da iyali ba ke bantacciya amma kofar addu'a buɗe take ce addu'a kai ka daga hannu ka roki Allah Allah ya baka zaman lafiya da iyalinka mai tambaya na gaba yake cewa malam mutum ne yake biyan azumi da ciyarwa don kafara a cikin wannan yanayi sai rashin lafiya ya same shi wanda ba zai iya ci gaba da azumin ba idan ya samu sauki ya matsayin azuminsa zai ci gaba ne ko kuma sun rushe azumin kafara wajibi ne a jeran tasu kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya kawo fa musu sihraini mutatabi'ai idan ka yanke shi da gangan ko da kayi hamsin da tara ne saura maka ɗaya ka yanke da gangan to sauran sun rushe sai ka sake amma malamai suka ce idan lalura ne yasa ka yanke za zaka lalura laluran ne kamar haila mace tana haila ko ta haihu in jinin ya ɗauke mata sai ta tsora haka nan mara lafiya mutum bai da lafiya ya zama dole ya sha azumi azumi ramadana ma ana sha saboda rashin lafiya to idan ya sha daga lokacin da ya samu sauki sai ya tsora wannan lalura ce amma in ba lalura ba in ya sha da gangan to wannan sai ya rama wa abun sai ya sake wannan kafaran daga farkon ta abun da ya aba ya rushe wannan bawan Allah yana so ne bale taimake shi mishi karin bayani akan wannan hadisi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni Amun da ake nufi da hadisin nan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga cikin kyawun musulunci mutum tarkuhu barinsa ma la ya'anihi abunda bai shafe shi ba shine ma'anan ya'anihi abunda bai shafe shi ba ma'ana abunda bai zai amfane ka ba duniya da lahira to ka kyale shi wannan alaman kyawun musulunci mutum ne abunda ba a shigar da kai ba babu alaka na shiganka kar ka shiga shine ma'ana abunda bai shafe ka ba domin mummunan ɗabi'a ne abun da bai shafe ka ba ka shiga wannan shine ake cewa shiga abun nan soro ba shanu ne ne soro shaɗi shiga shaɗi ba shanu ba kai ba ba fulata ne ba ba mai shanu ba sai ka je ka shaɗi kaga ga ma laya ni ka kenan to saboda haka abun da ya shafe ka yake da maslaha in ka shiga akwai amfani sai ka shige shi amma abun da bai da amfani ba zai amfane ka a duniya ba ba zai amfane ka a lahira ba ba wajibi ba mustahabi ba ka yi shi to wannan sai ka kyale shi wannan ya